idan ka duba nan za ku ga total ayan ina da 0.40 dollars idan ka duba nan za ku ga akalla muna da 0.60 wa'inda suke a pending so kasancewar a wannan kusan hakan ya faru a moment saboda aikin da na yi kenan so idan ka duba nan za ku ga akalla ina da rate din star wanda idan da za mu shiga cikin wallet ɗinmu za ku ga akalla a ciki yana ina da 0.45 dollars wa'inda suka kasance an yi min payment na aikin da na yi a cikin kamfanin nan So wannan kamfanin shi zai baka damar da za ka iya samun kuɗi ko baka saka ko sisin ka ba. Masu bin ma wannan channel ɗin wannan bidiyon zai taimaka muku ta yadda ku samu kuɗaɗe ta hanyar online a cikin wannan kamfanin. Kasancewar ah, new members suna shigowa a ciki so kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku mana alamar like sannan ku danna mana alamar ƙararrawa hakan sa mutuwa ta cewa lallai kuna tare da mu kai tsaye abinda za mu shiga cikin bidiyon domin fahimta. wannan bi wannan kamfanin zai ba ku damar da za ku iya samun kuɗi sosai ta yadda za ku iya yin aiki a ciki a biya ku akwai haya ɗin da mutane za su iya haya ɗinku kuma ku samu kuɗi ga kuma fine freelancer akwai hanyoyi har guda hudu da za ku iya samun kuɗi da cikin wannan hanyoyin misali yanzu akwai aiki wanda za mu ansa wajen wani misali haka to za mu danna kan wannan job for bid ɗin nan wanda idan muka yi ƙasa za ku ga ayyukan da za a bada kuma da kuɗin da za a biya mutum za ku ga gashi nan wasu duk ga abubuwan da suke so kuma ga kuɗin da su bada a kai kai tsaye sun fosta suna son ayyukan ne wanda idan kai kun ga wannan playlist video editing ne video editing ne za ka yi sai kuma ga nan yana buƙatar front end na GPS tracking assistance zai baka daga dala ɗari biyar haɗi zuwa dala dubu ɗaya zai maka payment ta hanyar bitcoin so duk gasu ne da kuke gani wannan step by step ɗin idan muka koma baya kuma muka dawo baya step ɗin mu na farko za ku ga akwai kuma hires wanda instant hire ne wanda shi kuma aikin eh, bai kai na wancan ba wanda in za ka yi shi yanzu za a biya ka instantly shi kuma tsarin yanda yake kawai wani stacks ne da za ka je ka yi ma wani ka shiga ka mai wannan ko wani abin da ya ce ka yi downloading din wannan application din nashi dan kasar US kawai ah, da sauran kasashen da yake bukata a kai zai biya ka 0.10 dollars idan kai shi duba wannan za ka yi mai register ta hanyar wannan ah, wannan link din so ka yi mai register ka bi nan ka register wani crypto abin nan ne link ne wanda idan da za mu shige shi za zai baka 0.20 dollars wanda yake da za su fita ta hanyar Litecoin. So idan muka shiga haka za ku ga wato um, za ku ga yanar sun ba mu stage ɗin ga yadda za mu yi abubuwan ga yadda za mu je mu yi offline mu start project ga kuma bayanan abin da suke so instruction bayanansu suna son abu kamar haka sannan ga instruction ɗin su da komai komai na gama ga screenshot bayan na gama ya yi verify so kai tsaye zan ce start din nan kana na start okay start project so zai kai ka da direct gurin da zaka fara idan ka duba wannan kun ga aikin shiga yanan ya yi complete aiki wanda ya biya na mutum ɗari da tamanin so za ka iya gane a ciki wannan harka ce wadda ba cuta ba cutarwa a cikinta so a cikin yadda wannan tsarin yake kenan sai tsari na gaba shine um, okay sai tsari na gaba shine idan kana da buƙatuwar ka yi aikin gaba ɗaya instant abun bai da wahala a kai sannan idan kana buƙatar shiga group za ka iya shiga ta hanyar auna idan ka duba nan profile ɗina za ku ga profile ɗina na wanda na samu five star rate na aikin da na yi a ciki na aikin freelancing ɗin da na yi a ciki so za ku ga na samu five star so in ka duba kuma nan misali cikin wallet za ku ga misali a ce all the transactions za ku ga ga withdrawing withdrawing nan da ake yi da kuma wannan ɗin shi a cikin wannan wato account abun nan all account ɗin na wato wannan kamfanin. So link ɗin shi yana ƙasan description ɗin bidiyon nan domin sanin yadda za ka buɗe sabo shi kai tsaye abin da za ka yi za mu sign up bari mu sign up muna muku. So nan duk adadin client mu ne da muka yi aiki ga nan wasu mana magana ga wasu nan idan ma aikin bai ba za su sanar da kai da ana ciki. So duk ga nan wa'inda muka yi magana da su suka yi mana wannan. so kasancewar wasu in aikin bai ba kuma ga sa ga aikin bai ba za su ki biyan ka a ciki so kuma ka tabbatar da bai yayi din zaka iya contacting ka yi magana domin a biya ka domin su biya ka kamfanin kenan zaka iya musu magana a ciki so bari mu sign off a ciki domin ku ga yanda abin din yake domin ku ga yanda ake registration a cikin wannan kamfanin gabaki daya okay so a yanzu haka bayan ya buɗe zaka shiga kaga haka kamar ya buɗe maka kamar da kuke gani haka za ku ga ya bude muku gurare kamar haka so kai tsaye abin da za ka danna kan sign up ɗin nan kana zuwa kan sign up za ka sa email ɗinka za ka iya sa email ɗinka gabaki ɗaya kowane kake da shi a ciki misali zan iya sa wani email na na yanzu okay misali zan iya sa email ɗinmu na hausa tech misali hausa tech gashi nan so mun sa yanzu sai mu danna kai za su ce mana wannan za su abin ɗinmu capture za mu danna wannan yauwa so mun gama verified dinnan so kai tsaye kawai za mu danna kan continue da sun gama wannan za mu danna continue za su ba mu dama za su ce mu sa user he mu sa kamar user mu, abbalo kamar haka ko in ce ba abbalo ba in sa hausa tech hausa hausa tech yauwa so idan da za mu sa hausa tech haka kamar yadda kuke gani haka so mun gama kai tsaye abin da za mu yi yanzu ah, mun gama nan sai mu sa nan username first name mu. sai mu sa sunanmu kamar Abba haka. Sai mu zo ƙasa nan gurin last name ɗinmu mu sa tek kawai. Ok, za ka iya sa sunan mahaifi a ciki. So amma mu wani mu sa tek Nan guraren za ka sa password, ka yi creating ɗin password sai ka ƙara confirming ɗin password ɗinka. Kana ƙara confirming ɗin password ɗinka a ciki, insha Allah instant komai zai yi daidai za su buɗe maka kamfanin. Misali yanzu zan sa abun nan ɗinmu. Okay. sai mu ce mun sa shi yanzu haka sai mu sake sawa da anan so ka tabbatar da cewa yanzu zaka sa password din naka ya kai guda minimum characters guda 20 sannan ya kasance akwai irin specific wa'annan symbols din so a kasance kuma at least akwai ɗaya daga cikin capital letter ma'ana babban baki a cikin password din naka so kana sawa insha Allah instantly kana da nakan sign up zai sign up a ciki so amma yanzu ba sign up zamu ba mun muku bayani akan yanda tsarin yake ne da yanda za ku iya abin nan a ciki so duk yanda tsare-tsaren suke kenan Ah, so okay so yanzu za mu shiga cikin za mu koma cikin account ɗinmu um, domin mu nuna muku yadda za ku yi wannan kenan domin mu nuna muku yadda za ku yi wannan bari mu shige shi so link ɗin shi yana ƙasan description ɗin bidiyon nan idan kuna da buƙatuwa za ka iya shiga instant kana shiga kawai uh, za ka yi rijista ne kana yi rijista kawai shi kenan yanzu za mu yi connecting ɗin shi da google ɗinmu bayan tunda mun riga mun yi login ɗin shi kai tsaye za mu shiga za mu danna kan ya mana connecting tare da email ɗinmu za mu ce yes muna dannawa instant kawai zai yi redirecting ɗinmu zuwa ciki ok akwai user ɗin da suka yi ba daidai ba So, ok ina ga duka-duka ma yanan za mu dakata saboda muna muku yadda a yi tsare-tsare yake. Akwai bidiyo na gaba da sake muku akan wannan wato course din akan wannan bidiyon, akan wannan kamfanin baki da So, kasancewar a wanda ba san YouTube channel mu ba da kuma wato abin nan mu so za ku iya shiga cikin browser ku yi searching da abin da ya shafi House Tech Coaching YouTube channel ɗinku, ku yi searching da House Tech. Kuna shiga muna sakin over project wanda project wanda su ba ku da za ku iya making din wani income a cikin online kamar yadda kuke gani haka. so a haka aka sannan muna koyar da ilimin cyber security duk a cikin wannan wato wannan abun nan kenan so kada ku manta da yi mana share like and subscribe a cikin wannan youtube channel din kana tsaye kana sacin kawai ka danna kan bottom din subscribing ka danna mana kan subscribing so kai tsaye kawai kana dannawa a shikenan za a rika sakar da kai bidiyo da zarar mun dora okay so mun gode sai idan mun haɗu da ku a bidiyo na gaba mun gode